wata babbar kotun jihar Legas ta umarci hukumar da ke lura da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa wato Naftak da ta tilastawa kamfanin da ke hada lemun kwalba na coca-cola sanya alamun gargadi a lemunan fanta da kuma sprite da ke gargadin cewa kada a sha wa'annan kayayyakin lemu alkali adedayo Oyebanci ya zartar da wannan hukunci ne bayan da wani dan kasuwa mai suna dr emmanuel fijabi a Adebo tare da kamfanin sa mai suna Fijabi Adebo Holdings Limited suka kai karar kamfanin Coca-Cola da kuma hukumar ta NAFDAC. Kotun dai ta yanke hukuncin cewa shan wayannan lemuna ba karamin illa bane ga bil'adama da haka ta buƙaci hukumar NAFDAC da ta biya naira miliyan biyu ga wanda ya shigar da wannan kara. Kotun dai ta ce hukumar NAFDAC ta yi sakaci na ƙin shaidawa 'yan Najeriya cewa akwai lahani tattare da shan wannan lemu na sprite da fanta shi dai lauyan wanda ya shigar da wannan kara mr abiodun oni dari ya ce a watan maris na shekara ta 2007 kamfanin fijabi adebo ya sayi coca-cola da fanta da sprite da kuma fanta lemon da fanta pineapple da soda water domin kaiwa kasar burtaniya to sai dai kuma bayan da kayayyakin suka isa kasar burtaniya sai hukumomin lafiya na wannan kasa suka ba da umarnin kwace kwace kayayyakin tare da gabatar da shaida da ke nuna cewa lemun da ya kai kasar suna da lahani ga bil'adama to sai dai kuma a kariyar da lauyan kamfanin coca-cola mr t.o busari ya gabatar ya ce lemunan da ake magana a kai an yi su ne domin sha a cikin gida najeriya ba wai kaiwa kasashen waje ba don haka dai lemunan ba haramtattu ba ne a cikin gida najeriya abinda kuma ke kara tabbatar da sakaci ta bangaren hukumar nafdac na sa ido akan kayayyakin da 'yan najeriya ke ci ko sha in ji wannan alkali to ko anya masu shan irin wa'annan lemun kwalba na fanta da kuma sprite sun san da nau'in vitamin c mai yawa a cikin lemun nasu ga dai abin da wasu su ke cewa ka san illar da aka ce yana tattare da shi na yawan vitamin c kamar da wannan kotu ta tabbatar a gaskiya ba sani ba gaskiya ba sani ba kuma idan aka biya magana ta turawa wannan ai komai ba abin da a ci nan kasai saboda su yanayin da suke gudanar da su da kuma tamu nan waran gaskiya ba ɗaya bane ba saboda su komai da su suna auna kuma su tantance za ka rage shan wannan lemu ne ko kuwa a sai dai man samu kuɗi ba nan zan siya amma maganar rage sha kuma ai in ka ga ba a sai a baka amfani da shi ba sai dai in babu halin yin amfani da shi din amma in dai akwai in ba dai kasa ce ta kawai ta yanke hukunci kowa ya daina amfani da abu kaza ba domin yana cutar da yana da illa kaza ga jama'a shine kawai dai samu mutane su daina amfani da shi gaskiya ya wajaba ga hukumomi su tashi tsaye wajen kare al'ummar su to yanzu zaka rage shan wannan lemun kwalba ke na kuka yo ai ya zama dole mala ai dole mutum ya rage tunda yana son sa. ko ne irin illa wurin wannan nau'in vitamin C ko azobic acid ke da shi a cikin wa'annan lemu malam Muhammad Sani wani masanin binciken kimiyya ne a Najeriya Najeriya. Ana sayarwa da mai kyau, ana sirkawa da mara kyau, sai kuma an muka ki ganewa cewa mara kyau ne. Ka gane? Wato ke na na da laifi din da ba ma na da standard organization. Ka gane suke da laifi saboda su ne ba sa bin abin yadda ya kamata suna duba. Babin Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.